baki mai yanka wuya. Wani matashi a jihar Zamfara ya ɗanɗana kudarsa bisa zargin wallafa ra'ayinsa a shafin Facebook dangane da tafiyar da gwamnatin jihar. Ko menene tanadin doka akan bayyana irin wannan ra'ayi? Jama'a Assalamu alaikum. Tun a makon jiya ne wasu hotunan bidiyo suke zagayawa a shafukan sada zumunta na yanar gizo musamman Facebook da ke nuna wani da ake zargin shugaban hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Zamfara wato Zarota Aliyu Alhazzai. Yana tafkawa wani matashi mari tare da zagi da cin zarafinsa bisa zarginsa da cewa ya zagi gwamnan jihar Muhammad Bello Mutawalle. matashin mai suna abdulrashid buhari yandi wanda ya bayyana cewa shi ɗan jam'iyyar pdp ne da ke mulkin jihar ya wallafa ra'ayinsa ne a shafinsa na facebook yana bayyana ɓacin rai akan abin da ya kira rashin samar da ayyukan ci gaba a jihar ta zamfara tare kuma da yin tambaya akan makomar ayyuka hudu da gwamnan ya yi alkawarin yi amma kuma har yanzu ba a yi ba. akan haka ya bayyana ta babar cewa jam'iyyar ta pdp ba za ta iya samun nasara a zaɓe mai zuwa ba da wannan salon takun gwamnan tare kuma da wasu maganganu da suka biyo baya to sai dai hakan ya janyo wa matashin jangwam bayan da ya shiga hannun kwamandan hukumar ta zaro ta aliyu alhazai wanda a hotunan bidiyon ya sha alwashin ɗaukar kowane irin mataki akan duk wanda ya yi irin abin da matashin ya yi To sai dai mun yi ƙoƙarin shafe wasu kalamai da ke cikin bidiyon da ba su kamata su fito a rediyo ba. In ba ni na ba cewa hakin eh? Jan shiga mota. Shiga mota. Zan shiga mota. Zan shiga zan shiga. Zan shiga. Mata ne? Iyaka. Na yi yi hakin. Ka nace da Allah na da girma Allah akan mutum ina duk abin da ka sani. ka ga ina Haka kuma an naɗi wata muryar wayar tarho da ake zargin ta gudana tsakanin shugaban na Zarota da gwamnan jihar wadda ita ma aka yayata a shafukan sada zumunta inda yake yi wa gwamnan bayani akan lamarin yayin da ita kuma muryar da ake zargin ta gwamnan ce take ba shi haske akan yadda ya kamata ya tafiyar da lamarin. Tun zai na kai shi. Yana yana yana nan tsare inda nake. Da na zo nan bakin gida da na so a ajiye mun shi sai waɗansa da wani zai so ya yi zaga. wallahi ba zai tashi wannan sanda ce zai da yana? Na kofar gida na kofar gidanka eh amma kai ko ai bai ko kamata kwata kwata ko suspect ka zo da shi baka ko alhaji k'a ba kawo shi gidan gwamna a'a nan ka ko da an saka yi zai nuna cewa gwamna ne ya sa an kai mai mm-hmm. na take ka kuma na sms ka ce ka kawo shi kasuwa a je maka shi na kawo shi ina neman kwata-kwata irin wannan operation in za ka yi kada ka kuskura ma ka danganta shi kusa ga gwamnati kwata-kwata mm. kawai kai ne kai operating ɗinka ka samu wuri ma in wuri ne za ka samu inda za ka yi kamar ah, sel za ka samu tani mm. amma kwata-kwata ka bar danganta wannan abun da gwamnati kage zai ga ka zo da shi gidan gwamna mm. ka gane mm. so zai ga kamar zai ko ya hita zai ce a gwamna ne yasa a kama shi don an ma zo da shi an hana ka shiga so kwata kwata irin wannan kama ban matsuwa ma kusa garan kwata kwata kamar oyo on ne kai wannan dole in ka mm. abun nan nizan nizan shiro ka kamar matsuwa ga irin gwamnati in kana wannan abun i understand a gyara ka samu wurin da za ka kayan sel irin waɗannan 'yan iskan dukkanin kasa ai yanzu yanzu inda na samu cewa yanzu na ce mashi in yana so ya rubuta ya yabe ko ka ce sai ya faɗa ma wa ya sashe wannan eh. sai ka karanta duk abun da ya faɗi eh. ka ce faɗi amin wanda nan ba ka zo wanda gwamna bude ba da ka to za ka kai mu gwamna karya ka ce to za mu kai ka aure kawa gwamna karya duk abun da ka faɗi nan karya ce ka faɗi mun sami jin ta bakin matashin da lamarin ya rutsa da shi abdulrashid yana, wanda ya yi bayanin yadda al'amarin ya auku na koma jiha da na ɗan kuma bani nan Wani koma sai na ga wasu ayyuka da gwamnati ta yi alkawalin za ta yi da ni asali na memba ne na pdp ina son pdp magoyin bayan pdp ne tun kafin ma in fara aiki to da ni koma ne gida ne diba ni ga ayyukan da gwamnati ta ce za ta yi ba ta yi su ba sai na kai shahi na na facebook sai na yi postin cewa gwamnan zamfara ya ce zai gina zai gina busan hotel cikin wata uku da hawa ne mulki kuma ba a gina ba ya ce zai gina rugga cikin shekara ɗaya ba a gina ba eh, ya ce zai gina cargo airport kuma ba a gina kuma matsalar tsaro da shi na har yanzu da reconciliation da aka cewa an yi da bandit har yanzu dai abun sai kara tabarbarewa yake to bancin haka na eh, eh, na tafi sokoto ina kan hanya ta ta dawowa sai na fita samun wayoyi cewa ana nema na daga gidan gwamna to ko da na dawo sokoto sai na samu wani kanan ba bana na fi garba yandi ya kunna min waya wadda sun kai da aliyu Alhazashin kafi cewa gwamna na son gani na tun da ni dan pdp shawara ce na bada yana son kai ni gurin gwamna a yi magana da ni ankul eh, ina kawuna bai da ba daga baya dai ya gaya mai ya mayar rantsuwa har da Allah cewa in dai a cutar da ni ne ko wani abu ba zai kira ni ba shi dan ya san gidan da na fito gida ne mai mutunci ba zai iya zuwa gidan mu ba a kama ni ba shi yasa ma ya roki kawuna da don Allah don Allah eh, ya kawo ni to daga ni zo kanan babana kunna min audio record inda sun kai wayar da shi ni saurara da ni saurara na jiya a gudun sai na ce ma ba ba na ce ku to kai a tafi mun ka fara zuwa gidan gwamna security details din ba so ban mu shiga ba daga nan ya dauke ni bakin bayan government house coordinator na sami eh, na samu mu gurin ya yi facin mota da ni yan ta'adda suna gurin wanda mai video clip din da kuka gani da daddare yana min kaskanci gaban mutane daga baya ya dauke ni kai ni gidan shi ya yi da kenan ina a cikin gidan shi da safiya ta yi yan uwana suka zo nema na kawo na kanan babana da ya kawo ni ya zo ya nemi ya gane ni yana son ya bashi ya bashi ya ce ba zai bani ni ba saboda gwamna ya ce eh, dole sai na rubuta apology kuma sai na yi implicating sunayen wasu manyan 'yan siyasa na adawa irin da Dauda lawan dare cewa sai na yi implicating cewa suna sa ne na rubuta wannan abin kuma kanan babana ya ce mai uku ya ce mai tun tun da oke gwamna ya ce mai eh, eh, a kai ni bi SS office ko police office to sai dai kai ni amma ni ban iya rubuta wata wannan abu to daga nan suka kai ni eh, police station outpost a Janyau bayan outpost da zuwa kai ni aka yi referral in mutu central police station busan ok to a halin yanzu gaskiya akwai matakan da 'yan uwana da ƙungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama da sauransu da suke bani na ɗaukan mataki akwai matakan kotu da muka samu ɗauka don saboda wanda ya nuna cewa eh, jihar zamfara ba mai incin kai da zai zo ya faɗi ba a yi daidai wacce matsayi na ɗan ƙasa eh, constitution ya bani dama na in yi magana don na ga abu ba a yi daidai ba to yanzu kaga ya gwada mu kwa kenan jihar zamfara ga irin mulkin demokaradiyyar da aka yi ba a son kowa ya yi ba magana in gwamnati ba ta yi daidai ba. ka ji audio clip wadda gwamnati ba aliyu alhazai instruction yadda za a yi ne kaga yanzu abin da yake nuna kenan yan adawa ba su da damar fitowa su yi magana tunda kaga gwamna ya ce mashi isl da za a zan kisa irin mu da ke rubutu amma to ina ga yan jam'iyyar adawa ni dan pdp kenan fa to ina ga 'yan jam'iyya adawa to kira na ni dai da duniya da sauran ƙungiyoyin tare haƙƙin bil adama don Allah ina neman a zo a neman min haƙƙina da cin zarafi da zaluncin da gwamnatin jihar Zamfara ta sa Aliyu alhazai yanyan. To shin menene tanadin doka a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya dangane da wannan rubutu da matashin ya wallafa da kuma matakin da aka ɗauka a kansa? To sai dai saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya, amma za mu ci gaba da bibiya tare da kawo muku martanin ɓangaren gwamnati da kuma musamman hukumar ta zarota har ma da masu fashin baƙi akan lamuran siyasa da demokuraɗiyya a mu na gaba. Yanzu kama madadin Cuba Hero Diodone da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.